Masu sauraron ma daidai wannan lokaci barkanmu da kasancewa a cikin littafin magajin Wilberforce wanda ni Dr. Abdullahi Ibrahim Muhammadu na wallafa kuma nake kawo muku. Ba ta da ɓata lokaci ba a karatu na baya mun zaya inda lamarudu da shi da waɗannan mayaka suke ƙoƙarin shiga cikin garin ba. Suna cikin wannan hali suka ji wata gagarumar tsawa daga sama hasken walƙiya ya haske ko'ina a faɗin duniya tsawon daƙiƙu biyar kowa ya shiru yana jira ya ga mai zai faru a hankali jama'a suka ɗaga kai sama zukatansu na dukan uku uku fuskokinsu ɗauke da rashin tabbas ɗin mai za su gani katotuwar ƙawanyar wuta ce mai faɗin zira'i sha biyar ta taso daga cikin garin faidewa ta dira a kan lamarudu tare da dubunnan mayakan da ke tare da shi a yayin da suke ƙoƙarin shiga cikin wannan gari Garin dai kamar yadda aka bayyana a baya yana kan tsauni ne, saboda haka shiga cikinsa matsala ne musamman duba ga cewa akwai wasu mutum biyu masu kama da juna da ke jagorantar mutum dubu wajen jifan su lamaru da hare-hare duk dan sana su shiga cikin wannan gari. Duk da cewa Nazara ya zama musu da gadar bishiyu wadda ta tashi daga ƙasan tsaunin zuwa cikin garin, hakan bai rage wahalar da su lamarudi suke fuskanta ba a daidai wannan lokaci. a nan muka tsaya a wancan karatun a yanzu ko za mu ɗora kafin kawan yau da dara suka dare suka bata waje mutum bakwai suka zame mutane da dama suka zame daga kan bishiyar suka faɗa ƙasa a yayin da suke kauce wannan wuta wasu kuma ba su yi sauri sosai ba lamarin da ya sa wutar ta kone su kurmus kafin su samu su karasa matsawa wasu kuma garin kaucewa suka gwari da yan uwansu suka haɗu suka faɗa ƙasa wasu suka karere al'amarin da ya sa su ma ba su samu damar kaucewa wutar ba kafin su gama farfadowa daga wannan yanayi da suke ciki wata ƙatotuwar kawanyar wuta ta ƙara tasowa daga sama idan ka ɗaga kai za ka su da kai biyu masu kama da juna wanda idan mai karatu bai manta ba su ake kira da tagwayen auni wanda suka taka rawar gani a can baya lokacin da aka gudanar da yakin sarakunan jinzidal a wancan zamani suna waɗannan mutane biyu tagwayen auni suna jagorantar sahu-sahu na sadaukai a bayansu suna tsaye cikin nutsuwa kana gani ka san sun riga sun shirya kuma sun san hannun juna su lamarudu su ma a shirye suke to amma matsalar ita ce rundunarsu ba su san hannun juna ba mutum dubu goma da ke cikin rundunar lamarudu bai taɓa ganin su ba sai a wannan rana yawanci mutanen Nusi ne da kuma na Nazara wanda farin yashi ya kawo lamaru da ya katse tunaninsa tare da yin tsalle ya tashi sama ya tunkari dunkulen wutan a sama abin mamaki wutan na taɓa jikinsa sai ta tsaya tsak kamar ta da ki bango lamarudu ya so ya adana izzarsa har zuwa sanda za su shiga cikin wannan gari saboda shirin ko ta kwana bai san irin katangar da za su haɗu da ita ba to amma matsala ita ce rundunar basan hannun juna ba mutum dubu goma da ke cikin rundunar lamarudu bai taɓa ganinsa ba saboda haka ba zai tsaya yana ganin mutanensa duk da ba daga rundunarsa suka fito ba su ringa mutuwa ba tare da ya yi komai a kai ba abu kamar wasa wutan na taɓa jikinsa ta fara raguwa daga faɗi zira'i sha biyar ta dawo sha uku sannan bayan daƙiƙu biyar ta ƙara dawowa zira'i goma a hankali ta juƙe ta dawo ‘yar ƙarama wanda yake kallon abin daga nesa zai ce jikin lamurdu wutar ta shige to amma idan ka yi amfani da yanayin izza za ka gane cewa abin ba haka yake ba a zahiri izzar da ke jikin wutar wadda ita wadda ita ce kamar mai wato kamar man fetur kenan wanda wuta take amfani da shi shi lamarudu ya zuƙe kada ku manta sunansa lamarudu amma kuma daga gidan wilberforce ya fito ba shi da wata babbar fasaha ko aljani na ku zo mu gani a wannan lokaci da muka gani to amma kuma yana daga cikin 'ya'yan wilberforce wanda suka fi kowa kwarewa wajen kwatar izza daga cikin hari Namarudi ya ɗaga wa mutanensa hannu ya yi musu inkiya da su ba tare da ɓata lokaci ba suka kama gada suka ci gaba da ɗanewa. Shi kuwa Namarudi tsayawa ya yi tsayin daka ya fuskanci masu jefo masa hare tunda akwai nisa a tsakanin rundunar guda biyu. Babu wata hanya da tagwayen auni ke da ita banda su tsaya su jira hauwan mutanen lamaru. Ai kuwa haka aka yi cikin daƙiƙu kaɗan suka ƙarasa saman wannan tsauni suna hawa suka afka musu. lamaru na nesa ya girgiza kai ya ajiye zuciya. Dama ya faɗa wa farin yashi kada ya tafi, dole ana buƙatar wanda ya fi kusa da sojojin ya shugabance su. Shugaba na Zara yana neman taimako, na san za ka iya kula da su kafin na dawo, in ji farin yashi kenan a lokacin da zai tafi. Gashi yanzu rabinsa, gashi yanzu kusan rabin sa'a har yanzu farin yashi bai dawo ba. da ya ja dogon numfashi a matsayinsa na kwamanda ya kamata a ce su tsaya su jira umarninsa kafin su afka cikin wannan yaƙi to amma babu wanda ya kula da shi niyyarsa ya sa su kewaye su tunda dai sun fi su yawa kaga sai su sa su a tsakiya sannan kuma daga bisani sai su afka musu to amma a halin yanzu wannan damar ta kubce musu tunda tuni sun riga sun yi gaba da gaba da rundunar tagwayen auni wannan ita ce matsalar yaƙi idan aka haɗa ka da baƙuwar runduna wadda ba ku san hannunku ba. Tagwayen auni su ne matsalar tunda duk ragowar mutanen da ke bayan su ƙananan ma'abota izza ne. Wasu majemai ne bayan ‘yan lissafe-lissafe lamuru da ya tsalle da ra'a gaban tagwayen auni. Yau za a yi ta ta ƙare idan ya sare kan rinduna, ka ga ragowar mayakan nasu ba za su ba su matsala ba. A gefe guda tuni yaƙi ya yi tsamari tsakanin Inara da mutanen da wannan mutumin wanda yake da idanuwan ururu. Mutane shida masu bakaken idanuwa suna fuskantar mutane goma sha ɗaya ma'abota walƙiya wanda Inara yake jagoranta. Idan mai karatu bai manta ba, 'yan goma su ne mutane goma da Nostalgia ta haɗa da armad suka karɓi kwangila a wajensa. Inara kuma baƙo ne. shine saurayin nan da suka haɗu da Ahmad a jirgin ruwa mai suna gashin balbela bayan mutuwan mahaifinsa inda Ahmad ya rike shi a matsayin ɗa kuma ɗalibi. Su kuma waɗannan mutane shida na ururi duk fuskokinsu a suke a wannan lokaci suka miƙa hannu a tare suka cire niƙabin da ke fuskarsu. da ya mutse fuska ganin fuskarsu. Akwai abin al'ajabi tun daga yadda mutanen shida suka miƙa hannayensu suka kuma cire niƙabin tun farko da ya gansu ya fuskanci cewa a gona ba ta tare da su amma sabida yadda suke rufe izzarsu da kuma jikinsu da fuskokinsu bai kai ga tantance menene ba amma halin yanzu da suka motsa ya fara ɗauka haske na farko dai kauri da kuma launin hannayensu iri ɗaya ne sak ba su da maraba tsinke kai ka mutum ɗaya ne ba ma wannan ba tsayi da faɗi da fasali da ƙira ta waɗannan mutane guda shida duk iri ɗaya ne sak ba abun mamaki ba ne a zamu mutum biyu masu tsayi iri ɗaya to amma daga inda yake ya wuce biyu ya riga ya zama mutum uku ko huɗu ko biyar balantana ma shida lallai dole kowa zai yi mamaki musamman duba ga cewa duk wannan mutane suna da ururu duk wannan bai sa inara ya kaɗi ba sai da waɗannan mutane suka cire niƙabin da ke su ya ga fuskokinsu abu na farko da ya fi jan hankalinsa shine Miura, akwai ɗan fareriyan Miura. sak irin ta armad a kan goshinsu wani ƙara abin mamaki waɗannan mutane shida kamar su ɗaya sak za ka iya cewa 'yan shida ne saboda rashin datacciyar kalma to amma kamar da ke tsakaninsu ta fi ta 'yan biyu mata ne to amma babu komai a ƙirjinsu idanun inara suka kasa zuwa kirjin waɗannan mata nan da ke gane cewa akwai silken auduga a jikinsu wanda yake ɓoye su ta yadda ba ka iya gane mace ce ko namiji ko mai mata shi da 'yan ƙabilar oruri suke yi da miyura armat ina da yau kansu wannan tambaya tare da girgiza kai yana mutsuka idanuwansa domin ya ƙara ganin miyura sosai da sosai tabbas ya gane wannan miura ita ce domin kuwa ba yau ya fara ganin ta ba tambari mai ɗauke da zagaye uku zagayen farko rubuce-rubuce na ɗalasimai na biyu kuma takubba uku masu kewaye juna wanda suka cake da juna sannan kuma zagaye na uku kuma mutum mutumi tabbas ya san wannan miura macen ta dubiya shi ta ce suna na waina ururu ina ubangidanka armad arion kuku ku fito da shi ko na kashe kowa da komai. Sautin murya guda shida masu magana a tare ya ƙara rikita Inara. Idan ka ɗauki kowace murya tana ba da aman izza mai ɗaukan hankali, haɗa muryoyin guda shida waje guda ya isa ya girgiza ka, komin ƙarfin dakewa zuciyarka. Armad, kiran sunan Armad da Soyayya ta yi ya sa hankalin Inara ya ɗugunzuma. hankalinsa kwata-kwata bai kai kan wajen sunan eriyan da ta faɗa ta kuma haɗa shi da na armad ba duk wani tsoro da fargaba da ke zuciyarsa ya kauce idanunsa suka yi jajawar kamar ɗan bada, hancinsa ya fara tiriri kamar ziga ba sosai nake son kisa ba musamman idan aka ce na mace ne amma ke har kin isa ki kira sunan shugaba gatsal-gatsal haka ina da ya kururuwa ya afka wa matan nan guda shida mutanen da ke tare da shi 'yan goma wanda dama can ba sa jin bari suka bi bayansa da manyan fasahai da baƙin nufi irin na arnan daji ɗaya daga cikin su na shida ta shige gaba tana mai cewa ku bar ni na yi wannan aikin ragowar biyar ɗin suka gyaɗa kai tare da ƙyale ta ta shige gaba su kuma suka ja da baya sai da ta jira zaura ta ku uku sa haɗu da inara sannan ta tafa hannayenta tare da kiran babban ɗalasini zaren manyan mayu zaren mutuwa tana rufe baki izza su inara da yan goma ta bace ɓat kai ka ce ba a taɓa halitta izza a jikinsu ba bayanin zai fi shiga cikin kunnen mutum idan mai karatu ya tuna cewa inara fa jikin suka ne da shi sannan biyu daga cikin 'yan goma arnan daji ne wanda sauran irsu shiga ba, su kansa ragowar manyan sammai ne amma duk da haka Ga shi wannan mace mai suna Suwaina ta kira harin zaren manyan mayu ta kuma suke izzarsu sannan kuma ta yi amfani da zaren mutuwa a kansu dukkanin hare wanda hare ne na armad kuma inara ya riga ya sani a lokacin da yana ke kokarin haɗiye inara da yan goma a ɗaya ɓangaren hannibal ne ya fiddo da wani sabon salo na zara da taimakon nusi ya riga ya samu damar binne shi a ƙarƙashin ƙasa amma kawai sai ji suka yi iska bayan wajen ta fara ɗaukan zafi kafin su ankara dunkulan wuta ya haɗiye su sarkin aljanu tunaru ya bayyana a cikin wutar ɗauke da masu uku na wuta kowane mashi da sunan ɗaya daga cikinsu a kansa kafin su shirya wasu sabbin hannaye guda uku sun bayyana a kirjin wutunaru kowane hannu ya riƙe mashi guda ya kai wa ɗaya daga cikinsu suka. Wani abin mamaki shine hannayen wannan aljani kawai miƙewa suke suna ƙara tsayi kamar ana jan taliya. Asalin jikin aljanin yana waje guda a tsaye bai motsa ba amma hannayen nasa kawai ƙara tsayi suke. Na zarar ya daki ƙasa da ƙafarsa a lamarin da ya samu manyan rassan bishiyar kaɗanya suka bayyana kowane sanda ya juye zuwa hannun basamude ya riƙe hannayen aljanin nan nusi da farin yashi suka yi ajiyar zuciya domin aljanin ya so ya shammace su ba da ban taimakon nazara ba suna tsaye kawai suka ji ihun farin yashi inda ya ƙara yana duba ƙirjinsa ya ga shi ya faso kirjin ya fice ta baya ko ya aka yi aljanin ya fincike daga rikon da rassan bishiyar nazara suka yi masa wannan babu wanda ya san yadda aka nazara da nutse sun kauce wa nasu masu duk da kuwa cewa a lokaci guda suka gansu tare da farin yashi watakila saboda taimakon halwar izza da suka yi a duniyar aljanu ya sa suka iya ankarewa da harin kafin ya same su nan fa aka fara kallon kallo tsakanin tsakanin waɗannan jarumai da kuma aljanin a gefe guda farin yashi yana kwance a ƙasa cikin jini nusi tana so ta je kansa ta shafa masa magani domin ta tsayar da jinin da yake zuba to amma kuma a halin da ake ciki tana ɗauke ido daga kan aljanin labari zai iya shan bamba suna cikin wannan hali suka ji murya a bayansu hmm. sama da shekara ɗari nake sarkin zida in ji hannibal abin al'ajabi hannibal yana tsaye kan kafafunsa jikinsa ya dawo daidai babu alamar ciwo ko kaɗan kamar ba shi aka tatsile aka binne a ƙarƙashin bishiya ba wani abu da ya ƙona wa nazarar rai shine Hannibal na zaune a kan aljaninsa Bilbishiyeni ya mamaye da shi kamar wata kujera. Hannibal ya ci gaba da bayani ba tare da kula da cewa Nazara ya ja haushin zama a kan aljaninsa da ba. Yana mai cewa a ƙarƙashina akwai dakaru ma'abota iza marasa adadi. Na yi shekaru ina wasa wuƙata kuna ganin zai yiwu ku ci galaba a kaina da shirin 'yan kwanaki sannan kuma hannun ƙashi ya budo daga ƙarƙashin ƙasa ya caki mara hannibal ya yaga fatar ya shige cikinsa take hannibal ya faɗi ƙaskan gwiwoyinsa idanunsa cike da mamakin yadda wannan hari ya same shi ba tare da ya ji towarsa ba shi dai wannan hannu hannun barangwal ne domin ko kawai kashi ne a jikinsa irin busasshen ƙashin nan baƙi kir yana ƙyalli kamar an shafa masa mai 'yan yatsun suna ba da wani haske kamar an shafa musu ba, ga kuma wani zanen hatimai da dalasimai a kai ga kuma wasu farata masu tsayin gaske kowane farce a fiƙe kamar takobi lallai kowane ɓarangwal ne ke da wannan ya jima bai yanke farce ba za ka iya cewa rainon faratin yake yi idan ka duba yadda ya fiƙe su fasalinsu suka ba da siffar takobi ana cikin wannan halin hannibal yana gefe yana tattari a cikin tarinsa za ka ga alamun jini disa-disansa yana fitowa ta bakinsa hannibal ya miƙa hannu ya ɓalle hannun ɓarangol ɗin da ke cikinsa sannan ya zare ragowar kashin da ke ciki ya kuma jefa a gefe fitsari da jini suka fara ɗasa daga cikin mararsa na ji kana cewa aljanu ba sa jin ciwo haka ne in ji hannibal ya ci baki Kin gano sirri na cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, lallai kin cancanci yabo, Nusi, ba a banza zara ya ceto ki ba daga wancan yanki. Nusi ta gyaɗa kafaɗa, ko kaɗa abin da ya faɗa bai dame ta ba, kana ziga ni da yawa, fasahar taka ai ba wata ingantacciyar fasaha ba ce. Babu wani mutum da yake iya narkewa baki ɗayansa banda shugaba Arman. Hatta masu amfani da fasahar Laidan idan ka yanke zaren to shikenan ka kassara su kai kuwa a duk sanda za ka narke dabara kawai kake yi ka tara kurwarka da kuma izzarka a cikin mararka hmm, kamar wata mai ciki sannan sai ka narka komai abin da ban gane ba shine bayan mun tatsile ka ɗazu ina kurwakka da kuma izzarka ta tafi na tabbata har mararka muka tatsile nusi ta ɗanyi shiru tana tunani kafin daga baya ta ja dogon numfashi ta ce ah na gane da farko ne kawai kake buƙatar ka kula da kurwakka jikinka yana fara narkewa kurwar taka da ke a a mara za ta narke zuwa tsoka da jini ta sake gina wani sabon jikin wato dai wanda bai lura ba sai ga kamar jikinka ne na da amma a zahiri sabon jiki ne hmm. wai me yasa da kai da bihan zai kuke kokarin kwaikwayon fasaha suka ta shugaba ne ku ba za ku taɓa ƙirƙiro wani abu sabo ba haha hannibal ya bushe da dariya Kina tuna min da baƙar wuta, kin yi wayo da yawa, sai dai kada ki manta masu wayo irin ku da wuri suke mutuwa. Ina da tambaya amma, shin ta yaya kika yi kurwata? Ba wai a fili na batta ba yadda kowa zai iya gani. A'a, a ɓoye take sosai da sosai ta yadda uru da sa iya ganinta. Za ka iya cewa kurwata ta ma fi na wahala gani, amma ta yaya kika ganta? Nazara ya katse shi, ba mu da lokacin hira da kai Hannibal. Wataƙila bayan an gama yaƙin ruhi amma a halin yanzu muna buƙata ka miƙa wuya yanzu yanzu cikin tsananin zafin nama. Ka fito da duk bayan da ke cikin garin nan ka kuma biya kowa bautar da ya yi maka ta tsawon shekaru. Da gaske, hana Hannibal ya wage baki cikin mamaki. A cikin gari na ina da ke ina kewaye da salsana. Ina tare da rundunata. Ku huɗu kacal ku yi nasara a kaina. Mutum yana ganin ko da babu ururu hakan ba za ta taɓa faruwa ba. Wai shin kun san walƙiyan nan ta ɗazu ta mece ce? ‘Yan mintuna da suka gabata an ga walƙiya da tsawa a radu wadda ta garwaye ko'ina a faɗin duniya bayan ‘yan daƙiƙu komai ya ɓace ya koma daidai tsakanin Nazara da Nusi da farin yashi babu wanda ya san daga ina walƙiyar take. kuma tunda ana tsaka da fafatawa babu wanda ya damu ya tambaya amma ga dukkan alamu Hannibal yana da masaniya a kan zance Ashura a tasu'a su ne suke fafatawa da manyan ku wato Fatima Taidar da kuma Zaki. In ji Hannibal kenan. Lucy ta kalli Nazara suka yi jim. Akwai bayanai da suka da suka gaya wa juna ta cikin wannan kallon wanda babu wanda zai gane sai su. Lucy ta duba Hannibal ta ce, kada ka ce min yanayin ka ya kai har kana hango wannan faɗa domin dai ni na san bai kai ba saboda haka labarinka ya fi kama da na kanzan kureki zan fi yadda da zancenka idan ka ce min hasashe kake kana ganin ashura za su sauko ne domin kawai su kare zada, su kuma su fatima da tadara kana tunanin sun je su tare su ganzan ku da kika ce ha, wato yanayin izza ta bai kai ba wataƙila kuma ya kai me bambanci muhallin shahid anan nan shine babu wanda zai kawo muku agaji ibrahim nil da kansa ya sako ƙasa domin ganin bayan duk wani ɗan ƙabilar wilberforce da ya saura wanda ba su kashe ba a yaƙin rukunai biyu ibrahim nil nusi ta kalli nazara cikin waswasi ita bata san sunan ba amma shi nazara ya sani ibrahim nil shine shugaban wata ƙaramar jami'a jami'ar kimiyya da bincike ta doron ƙasa ta farko ya taɓa zuwa a lokacin da aka hana baba dalja cinikin ɗalasimai a can shekarun baya ka sani a lokacin na san duk saurinsa ba zai wuce dai ba a yanzu nazare ya karin bayani domin nusi ta fuskanci wane ne ibrahim nil a sanin nazara ibrahim nil ba wani ƙasaitaccen mutum ba ne kamar an ba su amsa sai su wayana taddara a gabansu kamar an jefo ta daga sama hannibal na ganin ta ya fashe da dariya bayan ya gama kyakyata dariya ya dube su ya ce da sannu za ku gane wane ne ibrahim ne ya nuna suwena yana mai cewa ga ɗaya nan daga cikin aikinsa to anan za mu da saya a cikin wannan karatu na littafin magajin wilbur post littafi na hudu sai a biyo mu a karatu na gaba kada dai a manta a danna mana subscribe idan ba ba kuma danna like na wannan bidiyo kuna tare da ni dr abdullahi ibrahim muhammad mawallafin wannan littafi sai a biyo mu a shiri na gaba